mai tambaya na farko na cewa menene hukuncin mace da ke shiga wato na tsiraici ta sa kayan wizi kuma ta fita tana wucewa gaban mazaje a haka wannan yana ɗaya daga cikin siffan 'yan wuta tun annabi sallallahu alaihi wasallam na raye ya bayyana haka ya ce sinfani lam arahuma ba'adu akwai wasu mutane guda biyu wadda ne dai ban gansu ba ba su zo ba tukuna amma za su zo na farko sai ya ce rijalun ma'ahun siyatun ka adnabil bakr na biha nas za a samu yan banga waɗanda za su rike bulali haka kawai suna dukan mutane ba dalili mutum ba zina yi ba a masa bulal da ɗari uku ko sama da haka na biyu ya ce wa da wasu mata nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun hunna ka asnamatil buktil ma'ila la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce sai kuma wasu mata kasiyatu sukan sanya sutura amma ariyatu tsirecin suna waje da sa suturar da rashin sa shi baya wato tsare mata tsireci ma'ilatun kuma karkatattun mata ne duk lokacin da zaka kawo masu aya ko hadisi to su karkacewa za su ba su abin addini ba su damu da ibada ba ta kusa ko ta nesa mumilatun sannan duk wanda ya bi su sai sun karkatar da shi sukan bar gashin kansu a waje yadda kasan tozon rakumi ya ce waɗannan mata ba za su shiga aljanna ba ba za ma su ji ƙamshin aljanna ba sai ce kuma kamshin aljanna idan ya kaɗa yakan yi tafiyan shekara kaza da kaza malamai suka ce na kharifa wato tsawon tazaran kilomita ko kace mil dubu arba'in ko kace zamani dubu arba'in duk kharifa ya ɗauki wannan idan kace zamani kaka zamani ne damuna zamani ne rani ma haka kunturu ma haka mun fahimci wannan lokacin zafi lokacin sanyi zamuna ne kowane to sai an girga kamshin aljanna na tafiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mata ko kamshin aljanna ba za ta ji ba da haka kar ta yi tamanin cewa wato ta cutar da wasu kanta ta cutar wana mata addu'a Allah ya shiryar da ita akwai irin waɗannan mata da yawa musamman kan shiga manya-manyan jami'o'in mu za ka sha mamaki Allah ya sa mu dace